This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin ne ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. Wasu mahara da ba a san ko ne ne ba a kan babura dauke da bindigogi sun kai hari a wata kasuwar ƙauye a cikin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Maharan dai da aka bayyana cewa yawansu ya kai arba'in sun kai harin ne a kasuwar 'yan rana da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro. Za mu kawo muku wannan rahoto bayan labaran duniya. Jummai Ali tana tafi da shirin rigakafi tambarin lafiya, sannan ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi, amma da farko ga labaran duniya. Tare da sallama, jami'an gwamnatin tarayyar Najeriya sun ce kungiyar Boko Haram sun sace ɗaruruwan mutane ciki ko har da yara da garin da ke bakin iyakan Najeriya da jamhuriyar Nijar. mai magana da yawan gwamnatin tarayyar najeriya mr mike omeri ya shaidawa kamfanin dillancin labaran associated press cewa 'yan kungiyar ta boko haram sun sace mutane da masak a cikin jihar borno duk da yake sun bar jihar cikin wannan watan omeri ya ce 'yan boko haram din sun tafi wata makaranta ce ta firamare da ke da masak din inda suka kewaye ta inda ɗalibai da malamai suke a wannan lokacin umar ya ce ba zai iya bada adadin mutanen da suka sace ba amma mazauna garin sun bayyana cewa mutanen ba za su gaza kai 500 ba wannan labarin sace mutane a garin na damasak ya zo da daidai lokacin da kasar ke shirye-shiryen gudanar da zaɓenta na shugaban kasa da na majalisar dokokin kasar yanzu haka dai gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cewa laraba cewa bakin iyakan kasar zai kasance a kulle har zuwa karfe goma sha biyu na daren ranar 28 ga wannan watan domin samar da ingantaccen zaɓe idan dai ba a manta ba an ɗage zaɓen ne wanda aka so a yi a tsakiyar watan fabrairu da ta gabata biyo bayan matsalar tsaro da ya addabi arewa maso gabashin ƙasar inda ƙungiyar ta boko haram ta jima tana ganawa mutanen yankin azaba tun a shekarar dubu da tara. a rahoton wani sabon bincike ya nuna cewa cutar ebola ya fi wa yara illa fiye da manya domin ku ya kashe kusan kashi 90 na yara da suka kamu da wannan cutar binciken wanda yake na haɗin gwiwa ne tsakanin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato who a takaice da imperial college london ya nuna cewa duk da yake manya sun fi saurin kwasar wannan cutar cikin sauƙi bisa ga yara to amma binciken ya ce yara ƙanana ba kasafai suke tsira ba idan sun kamu da wannan cutar binciken ya ce wannan cutar wanda ke da wanda ke zuwa da matsanancin zazzabi tare da zuban jini a dukkan sassan da ke da kafa a jikin bani adama yana sauran yi wa yara kisa domin ko a yaushe ko shoyin kashi tamanin na yaran da shekarunsu bai gaza tsakanin shekaru ɗaya zuwa hudu ba ya musu mummunan illa sama da mutane dubu ashirin da uku ne suka kamu da wannan cutar amma sama da dubu goma suka mutu wannan kuma duk a cikin shekara ɗaya rak kasashen afirka ta yamma da suka hada da kasashen gini liberia da saliyo su ne sahun gaba da wannan cutar ta hiwa illa labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiragen yaƙi na amurka sun kai hari a ƙungiyar isil a birnin tikrit na ƙasar iraki a jiya laraba bayan da prime minister haida al-abdi ya nemi goyon bayan ganin sun sake kwace wannan muhimmin wuri sojojin na ƙasar iraki suna taba ta kashi da 'yan tawayen na shi'a kafin daga bisani suka nemi goyon bayan sojojin da amurka ke wa jagoranci domin ganin sun kwace birnin na tikrit shugaban tawagar sojojin da ƙasar amurka ke wa jagoranci lieutenant general kerry ya ce kai harin ta sama zai baiwa sojojin ƙasar ta iraki damar su kori 'yan tawayen ya ce babban makasudin kai wannan harin kuma shine ganin an lalata dukkan wuraren da kungiyar ta isil ke da karfi da da ganin ya ce ci 'yan kasar ta iraki wadanda ba su hawa ba san sauka ba kuma kan zai rage lalata kayayyakin gwamnati tigrid dai shine babban birnin lardin Salahuddin kuma yana tsakanin babban birnin Bagadaza ne wanda yake shine birni na biyu mafi girma da birnin Masul wanda ke karkashin 'yan kungiyar ta ISIL don cikin watan Yuni. yayin da 'yan uwa da jami'an ke ta kokarin ganin sun san dalilin da ya kawo faduwar jirgin nan mai suna german wing airbus a320 da ya faɗi a inda ake kira french alps kuma ya musabbabin mutuwar duka fasinjoji da ma'aikatan da ke cikinsa su 150 kwaram sai wani mai bincike ya kara ruɗa mutane game da abin da ya faru wani mai bincike da ba ambaci sunansa ba ya shaidawa jaridar new york times jiya laraba cewa ɗaya daga cikin matuƙa jirgin ne ya bar wajen zamansa kuma ya kasa komawa akan lokaci kafin jirgin ya faɗi daga bayanan da aka samu a cikin na'ura mai naɗar bayanai a inda jirgin ya faɗi mai binciken ya bayyana cewa ya bayyana wa jaridar dilitan cewa an ji ɗaya daga cikin matuƙa jirgin na kwankwasa ƙofa. Labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar. Madalla. A jihar Niger wasu mahara sun kai hari kan wata kasuwa inda suka auna harin musamman kan Fulani. Ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto. Wasu mahara da ba a san ko ne ne ba a kan babura ɗauke da bindigogi sun kai hari a wata kasuwar ƙauye a cikin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Maharan dai da aka bayyana cewa yawansu ya kai arba'in sun kai harin ne a kasuwar Erana da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro da misalin karfe uku na ranar Larabar da ta gabata. A daidai lokacin da kasuwar ke tsakiyar ci. waɗanda lamarin ya faru a gaban idanunsu sun ce maharan sun share awa biyu da rabi suna kai hari ga fulani da suka gani a cikin kasuwar babu dai labarin mutuwa amma dai mutane da dama sun jikkata tare da tafka asarar dukiya a kasuwar alhaji jibril usman rana shugaban al'umma ne a yankin da lamarin ya faru a gaban idanunsa ga abin da yake cewa wasu mutane ne da mashina sun kai mashin ashirin da goyo suka shiga kasuwa akwai mata da ke kasuwanci da mutanen da suke kasa kaya suka ta halbi da bindiga da makamai adduna suna ta sara suna neman wai suna neman filani to sun sari filani wasu eh, allah ya kaddara akwai sauran rayuwarsa gaba sun ji musu munanan raunuka wanda filanin nan muna zaune da su suna da yara a gari suna makarantar boko wasu suna kwaleji wasu suna primary school sannan suna da gidaje a gari muna tare da su tuni dai kungiyar makiyaya ta miyatti allah a jihar niger ta nuna damuwa akan wannan hari da ta ce an kai wa mutanenta Alhaji Abubakar Sadiq shi ke rike da mukamin sakataren kungiyar a jihar Niger. Kuma kamar yadda su hukumomin tsaro suka nuna mana suna bincike domin gano suwane ne suka aikata wannan abun kuma bayan suwane suka aikata me dalilin da ya sa fulani ne kawai aka kai ma wannan hari ana ta farautar su kamar ana ah, mafarauci yana farautar na abun naman daji kaga wannan abun kamar da na ce abun bakin ciki ne da ta da hankali duk wanda ya je asibiti ya ga mutane nan suna kwance asibiti to wallahi ko bai da imani dole hawaye za su fita a idanunsa rundunar yan sandan jihar dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kwamishinan yan sandan jihar olisola amore ya ce yanzu haka dai akwai mutane hudu kwance a asibiti sannan ya ce ya zuwa yanzu ƙura ta lafa ya yi kuma kira ga mazauna yankin kamar haka. Uh, community Uh, police will definitely arrest ya ce muna kira ga jama'a su kwantar da hankalinsu 'yan sanda za su yi iya ƙoƙarin cafke maharan tare da tabbatar da an hukunta su harin dai ya zo daidai lokacin da ake shirin gudanar da babban zaben najeriya al'amarin da ya ƙara jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na zulumi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Jumali tana tafe da shirin rigakafi tambarin lafiya kamin nan sai a shakata da wannan fefe na Nazir Ahmed. Duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya sufawa haka. Rabo in yaran ce, hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. inda duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa ku bar agona da gaho ya tabbata ba za ya ci gado ba shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya ba ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba ko kura ta rame karnaka ba sa mace raini ba gari sarakuna ba sa iya mulki wa haka kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungulu za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka duk na cin kwarma wurin fada ba zai cari zaki ba haka munafurci dodo Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Jummai Ali da shirinmu na Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna da ake kokarin kawar da ita kwata-kwata. Ga Nasir Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari Ana ci gaba da samun gagarumin nasara wajen kawar da cutar shan inna a Najeriya musamman a jihohin arewacin Najeriya. Ya zuwa yanzu an samu nasarar gabatar da rigakafin cutar shan inna karo na biyu a cikin wannan shekara ta 2015 a jihar Neja, in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsali. An kammala zagaye na biyu na allurar rigakafin cutar shan inna a cikin wannan shekara a jihar Niger. Sama da yara miliyan biyu da rabi ne dai aka ɗigawa ruwan maganin allurar ta rigakafin cutar shan inna a wannan karon. Babban daraktan kula da shirin rigakafin polio a jihar Niger, Dr. Yabagi Aliyu, ya ce wannan zagayen da suka kammala ya sha bamban da wanda suka saba yi a nan jihar Niger. Domin kuwa wannan na ƙasa ne gaba ɗaya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh, mu wanda muke yi da shine mun high risk state mukan yi shine muke kiran eh, subnational eh, immunization plus days amma wanda muka yi gama yanzu is national immunization plus days that mean that duk ko nijiyar a eh, nigeria suna za su suna implementing amma wanda muka saba yi mu da muke high risk states wanda muke yi wannan so ba wani bambancin yakacin yaran da muka saba ba su shine muke ba su mm. menene bambanci tsakanin na jiha da na ƙasa a aikace meye bambanci ko kuma a kwanuka wata-wata ne koko wata uku uku ne shi wannan na ƙasa din hmm, kasan akwai eh, wani kwamiti wanda ake kira expert review committee su ne sukan zauna su kai da ta ranakun da za a yi national da na subnational kaga nan eh, national su ba su da atharin polio a wajensu mu kuma wanda muke yi sub-national mu akwai hadarin polio a wajenmu saboda haka kuma su ba za a ce ko da yake ba hadarin polio ba za su yi immunization plus day ba so akan tsara kamar sau ɗaya ko sau biyu a shekara wanda za a yi duk kowane jihar a nigeria amma wanda muka saba yi kamar wata-wata ko kuma wata daya da wannan ne wannan sai jiyoyi wanda suke akwai hadarin darin kamuwa na polio. Dr. Abagi Aliyu ya ce yanzu fa Najeriya na dab da kawo ƙarshen wannan matsala ta cutar shan inna. Ai yanzu ba ba labar a jihar kamar kasa kasan ma gaba daya wajen nan da 24 na wannan wata za mu yi wata bakwai kenan ba ba polio a kasan. nigeria gaba daya me wannan yake nufi ke wannan yana nufi cewa eh, ba polio a kasan a nigeria yanzu gaba daya kenan eh, muna fata idan muka ci gaba da haka sa zuwa declaring mu cewa ba polio a najeriya ya Yabagi Aliyu, daraktan kula da yaƙi da cutar shan inna a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na batsari, a jihar Bauchi ma sarakuna iyayen al'umma na ci gaba da baya da gagarumar gudunmawa wajen mai da cutar ta zama tarihi a Najeriya. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Bauchi tare da haɗin kan sarakunan gargajiya a jiha kan yaƙi da cutar shan inna shugaba mai kula da cibiyar dr mansur dada ya bayyana matsayin cutar shan innan a yanzu wani mataki aka kara don ya karfafa aikin da aka yi a baya shine aka kawo wannan rigakafin polio amma na allura sai aka sa shi a cikin rukunin alluran da ake yi na yau da kullum wato routine immunization a sati goma sha hudu ake bayarwa so wannan zai ƙara eh, garkuwan jikin yaran wajen tsare su daga cutar polio so kaga a nan ana kamfen nan kuma wata bangaren allura rigakafin yau da kullum su ma ana ƙara wannan eh, garkuwan jikinsu ya kare su daga wannan polio da su a hankali haka ana bi ana bi insha Allahu muna fata a kai ga ƙarshen da za a wayi gari a ce yau Najeriya ba ta da cutar polio already an kama hanya yanzu mun yi wata shida a januwari so idan muka cika wata goma sha biyu akwai abin da ake cewa kasashen da suke da cutan sai a cire najeriya a ciki kaga an samu wata goma sha biyu tun aka sake daukan shekara biyu akan shekara ɗayan da aka yi an samu shekara uku cip tare da an samu wani yana dauke da wannan cutar ba to lokacin ne za a yi za a yi certification lokacin ne za a yi declaring ɗin najeriya ta zama polio free kamar yadda aka yi a 2013 a kasar india so kasashen nan da da su hudu ne suka dawo uku muna fata nan da shekara biyu da 'yan watanni shida in komi ya tafi daidai najeriya ma a fitar da ita a ce polio ya kare tun daga lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta mai da harkan kawar da cutar shan inna programmatic emergency abubuwa da yawa sun canza a najeriya za a ga yadda ake yin eh, campaigns da yadda ake haɗa kai tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kai da gwamnati an samu tsari mai kyau wadda da aka samu na yin aikin da ma'aikatan ana tsara shi da kyau yadda za a amfana da shi kuma a ga eh, amfanin kuɗin so wallahi cikin da yan watannin da aka samu eh, duk da aka duk lokacin da aka fito da wannan canjin abubuwa da yawa sun canza kusan kowane kungiya mai zamar kai da gwamnati kowa yana iya kokarin sa kuma gashi an fara ganin nasara da yake godiya mai martaba sarkin bauchi dr rilwan suleiman adamu muna godiya ma gwamnatin jihar Bauchi irin kokarin da take yi na kuma da zamantakewan al'umma musamman bangaren lafiya. Muna godiya kuma an na ƙara jagoranci ma gwamnatin jihar Bauchi. Har a madadin sarakuna na jihar Bauchi da al'umma da suke masarauta muna ƙara godiya na musamman da martaba sarkin das. Irin kokari da yake yi musamman bangaren lafiya na polio. Ba dare ba rana inda duk aka yi akan wannan to Allah ya kara jagoranci masarki Allah ya kare gajiyar da shi a majalisar sarakuna na jihar Bauchi mun wannan abu kuma duk abubuwan da aka yi insha Allah dama akai muke kuma za mu tabbatar da wannan abu da mu faɗakar da al'umma muna godiya Allah ya saka mu kuma da alheri sarkin Bauchi kenan Dr. Rilwan Sulaiman Adamu Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya a jihar Katsina ma an ci gaba da wayarwa mata masu juna biyu ne da kai. Malama Halima Aliyu Musa jami'a ce mai kula da allurar rigakafi a babban asibitin garin Funtuwa. Ta bayyana wa taron mata dalilan ne a wani taron wayar da kan mata masu juna biyu game da mahimmancin zuwa asibiti da gidan rediyon Murya Amurka ta gudanar kwanakin baya a babban asibitin na garin Funtuwa. 'Yan uwana sun yi bayani akan ciki rayuwar ɗa a cikin cikin uwarsa. sun yi bakin ƙoƙarinsu su akan rayuwar ɗa a ciki daga farko har zuwa ranar da aka haifi yaro. To mu kuma mace da ta zara ta haifi ɗan aikin ya tashi. Kun gane? kuma mace na da ciki akwai rigakafin da muke muku ita ma ta masu ciki kuma yawanci duk kun zo mun yi muku ita alhamdulillah kun sani. To wannan rigakafi da muke yi ita ce ake kira ta tetanus. Ma'anar wannan tetanus ɗin kuwa shine mace tana ɗauke da cikinta. to da zarar ta haihu idan ba ta samu wannan rigakafin ba a cikin cikinta kafin ta haihu to da ta haihu sai a yi sauri a ɗauko ɗan nan sai a ce a sa shi a kowane irin zani da sista ta ce a kawo zani sai ku yi hanzari da gaggawa an haihu an haihu to zani ba ku damuwa da dattin shi san zari ake ɗan da aka haifa a maza a saka shi a zani a fito waje yan uwa su gan shi ba shi ne burin mu ba ba shi muke so mu cimmawa ba ba shi ne fatan mu ba kun gane da an haifi yaro wannan rigakafin da muka yi muku da ciki ku sun samu kun samu wadda ake so biyar a rayuwa rigakafin da muke ma mata masu ciki ba na wannan cikin bane kawai wai ki ce na zo allura ɗaya kuma na dawo ta biyu to shi kenan sai in yadda kati na a to ai mata masu ciki ake ma ba haka bane muna yin wannan rigakafin ne so biyar a rayuwa idan kin ɗau ciki duk shekara idan kika zo burin mu katin farko da kika zo muka baki na asa katin ki a nan asibiti za ki je ki ajiye shi idan kika ajiye katin nan kika dawo za mu gaya miki ko yaushe ne ranar sake dawo ki cikin ƙarshen ta ko yaro ya rasu ko kin yi gwanne ko kin yaye duk mu katin muke so ki ɗauko mana a kuma lokacin da muka ce ki dawo ba na ciki ɗaya ba ne kafin mu ƙarshen ta mace tana haihuwa da wuri a shekarun nan kila za ta haihuwa uku ko huɗu. ya danganta da halittar da Allah ya rubuta mu mace to burin mu katutuka na da muke baku shi za ku ajiye ku kuma dawo akan lokacin da muka ce ku dawo shine zai nuna ga inda muka tsaya kuma ga inda za mu tashi abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jimmai ali ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Fitoci अफसाना kuma sai a gyara zama ga Baba Yakubu Makeri da sharhin da wasu jaridun gana suka yi a wannan mako. zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito umarni da hukumar kiwon lafiya ta baiwa asibitoci da suke duba marasa lafiya masu amfani da takardar inshoran kiwon lafiya da su ci gaba da yin haka saboda hukumar tana nan tana yin nazari a kan zuba wasu kuɗaɗe ga wannan tsari na inshoran kiwon lafiya jarida ta ci gaba da cewa wannan umarnin da ya biyo bayan wata zama ce da ministan sashen na kiwon lafiya dr victor asari bampo ya yi da babban daraktan hukumar kiwon lafiyar da dr wato dr ebenezer afiya kenan da cira da shugabannin asibitoci da kuma hukumar tsarin inshorar kiwon lafiyar da kuma wato kungiyar likitoci na kasar gabaki daya jarida ta ce da yake jawabi a wurin taron da ministan kiwon lafiyan ya ce gwamnati tana sanye da irin kalubaloli da tsarin inshorar kiwon lafiyan ke fuskanta dalili kenan da yasa take duban wannan abu kuma ta fahimci akwai rashin kuɗi da wannan tsari ke huskanta duka za a yi kokari a magance su sai kuma jaridar da ganin ta wacce ita kuma ta yi kanun labarai mai cewar yau yawan ɗauke wutar lantarki da ake yi a faɗin ƙasar yana a daban dakin yana addaban ɗakin horar da 'yan prison koyon gyaran kayan lantarki jaridar ganin ta ce shugaban sashen hudu da jama'a na ma'aikatar prison ta kasar Ghana DSP Vitalis Aye shi ne bayyana haka a wata hirar waya da ya da jaridar da ganin ta ɗin inda yake kira ga ma'aikatar wutar lantarki ta Ghana da ƙawayenta su dube su da idon rahama su fidda gidajen prison a cikin bayyan wutar lantarki da ake yi a faɗin ƙasar. jaridar ta ci gaba da cewa a fadar dsp vitalis ana rufe gidajen prison ne da karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safiya kuma ga cunkoso wannan nasa ana samun tsananin zafi da kuma wasu cututtuka a nan gidan yarin jaridar gane ta ce a halin yanzu akwai 'yan prison da yawan su ya kai mutane dubu goma sha hudu da ɗari takwas da saba'in da biyar a cikin gidajen yari guda arba'in da guda arba'in da uku a faɗin ƙasar gabaki ɗaya ita kwa jaridar da chronicle ta ce gibi da aka samu wurin samar da wutar lantarki mai karfin magawa ɗari biyar da kuma yadda ƙasar ta himmantu na samar da wutar lantarkin da ya sa kamfanonin wutar lantarki guda ashirin ne suka shigo da takardunsu na neman yin wannan aiki daga ƙasar amurka jamus denmark india china south africa turkey brazil da wasu kuma masu zuba jari a fannin makamashin jaridar chronicle da ita ce ministan ciniki da manyan masana'antu dr Phil gabra shi ne bayyana haka a lokacin da ya haɗu da masana a fannin zuba jari da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya kuma ƙiri sashen hausa na murya america daga accra ghana Yanzu ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama raifata daga Gombe, jihar Adamawan Najeriya. Dimokuraɗiyya a Najeriya. Dimokuraɗiyya a Najeriya tana fuskantar matsaloli da dama. Kuma idan aka samu kyautatuwar al'amura daga wasu ɓangarori guda biyar to hakika za a samu da wamimmiyar dimokuraɗiyya na farko bayan zaɓe kamata ya yi jam'iyya mai mulki ya daina nuna bambanci tsakanin al'umma ya ɗauki kowane ɗan ƙasa ɗan ƙasa na biyu ya kamata 'yan adawa su masu yi adawa bisa doka da tsari bi ma'ana idan gwamnati ta yi abu mai kyau ta yaba idan ko ta yi abin da ba shi da kyau to ta ankarar na uku kamata ya yi ma'aikata su tsame kansu daga siyasa a bayyane ranar zaɓe su je su yi zaɓe cikin sirri shigan ma'aikata siyasa shi ya sa wasu ke rasa mukamansu da zaran an kafa gwamnati ƙungiyoyin ma'aikata su ma kansu suna rena kansu kwarai da gaske kamata ya yi su tsaya su kare mutuncin ma'aikatansu amma sai su je suna fatan ce a gwajin masu mulki daga baya su karbi kuɗi to kaga shi kenan sun sayar da yancin su kenan shi yasa kake gani a kullum likitoci sai yajin aiki alkalai sai yajin aiki ma'aikatan federal sai yajin aiki ma'aikatan jihohi sai yajin aiki su ma na ƙananan hukumomi sai yajin aiki lecturori sai yajin aiki ba komai ba ne illa shugabannin su ne suke sayar da mutuncin ma'aikata allah ya kiyaye sa'annan na hudu kamata ya yi talakawa su fahimci manufofin jam'iyyu da kuma 'yan takara assalamu alaikum boa mai magana kama da baka gyaran sabo hayan gada dusan ma boa yana so ku mika mani game da bata gari masu ba da kuɗi a sai da kura don allah don annabi 'yan najeriya san abin da za ku dangwala ma kuma ku san abin da za ku ban daban ga siyasa ya ku yan uwana matasa yan najeriya mai magana kamala baka jaran sabo hayan gada duka Masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu yi sallama da ku baki ɗaya. yayin da 'yan uwa da jami'ai ke ta kokarin ganin sun san dalilin da ya kawo faduwar jirgin nan mai suna german wing airbus a320 da ya faɗi a inda ake kira french alps kuma ya dalilin mutuwar fasinjoji da ma'aikatan da ke cikin sa har su 150 kwaram sai wani mai bincike ya kara rude mutane game da abin da ya faru wani mai bincike da ba ambaci sunansa ba ya shaidawa jaridar new york times jiya laraba cewa ɗaya daga cikin matuka jirgin ne ya bar wajen zamansa kuma ya kasa komawa a kan lokaci kafin jirgin ya faɗi. To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da Cuba Hiro Diodo ne wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.